samfara wa ina jin ka me kake so ka me ya dame ka a eh shi ne shirkan ba ta fi taso daga imani shirka ba nauyi nauyi ne ba akwai shirkun eh, eh, khafiyun akwai shirkun sagirun akwai eh, shirkun akbar to in irin wannan shirka na ya kaga suna da imani da Allah da mazala bai fi taso, in ku babbar shirka ce ta fitta so Na, abin da a audun hasanati التي أهبطتها السيئات hmm shine matashin na ni nan na wannan karanta ko da ke kace namu kuma daidai kai sai ka gina wata hmm ga kake cewa kuma baka tare da ni tun da babu shi kallo ne kenan kaji wannan ce a ce audul hasanati dawon shawawan ayyuka allati ahabbatatha sayyi'atu wanda zunubai suka bata su wannan da su bi taubati ta dalilin tuba hasanatu idan mutum ya tuba taubatan da su hasanatu da suka rushe ta dalilin zunubai to tuba na dawo da su to sai in kana da matashiyar na jin lirin na shi ne ko eh oh to to audul hasanati ka rubuta allati abatatha sayyi'atu bit taubati yayi kyau to sai ka karanta naka haukaci shi kai fa kace kana da matakiya. na mu je wannan muhangiyar ne ya wani kasi karanta inda ka tsaya yawwa bit taubati bit taubati kaga audul hasanati bit taubati kenan allati ahbatat hasayyata mafatara ne nan ne hausa ne kawai ne shikenan ga mu وإذا استغرقت فصل كده وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها كاللوهر إذا استقرقت حسناته الحديث سيئات الحديثات إذا مونا نليف كنسا سببي سكا دلم يدا سكا هلكت حسناته كاوا وان أيكسا القديمات وأبطلتها wannan zunubin suka بات kyawawan وان ثم sai gashi ya dawo ya tuba minha توبة نسوها خالصة عادت إليه حسناته حسنات فتصدعوا ولم يكن حكمه حكم المستعنف hukuncinsa bai zama hukuncin wanda ya fara aiki yanzu ba tunda ya tuba in ya fara aiki yanzu kyawawansa duk za a dawo masa da su hukumar musta'anifi laha bal yuqalu lahu tufta ala ma aslafta min khairi ka tuba akan kyawawan ayyukanka na alheri ya tufta akan abin da ka baro na kyawawan ayyukanka yanzu idan misalin a ce maka ka musulunta to ayyukanka na alheri zaka taho da su zunubanka ba su kyau wanda ya musulunta za ka gayi eh, arnan nan suna sadar da zumunci za ka suna da tausayi wani lokaci za ka suna da kyauta za ka suna da taimako za ka suna faɗin gaskiya za ka suna neman duk ayin da kai su kyautata maka to shi kenan idan suka musulunta za su taho da kyawawan ayyukansu amma abin da musulunci ke yi ya kan rugurguza zunubansu da shirkan da zunuban gaba ɗaya za su durƙusar da su Allahumma illa haƙoƙi wannan haƙoƙi za su biya masa haƙoƙi haƙoƙinsu fa innal hafada ko eh fa innal hasanati kyawawan ayyuka allati fa'alha fil islam a'azamu min al hasanati ya fi girma daga kyawawan ayyuka allati yaf'aluha al kafiru wanda kafiru ya aikata shi fi kufurihi. تعلقتها فعلتها da kenan ne na baka ne ba sai ce fil islam ba a'azamu min al hasanati allati yaf'aluha al kafiru fi kufrihi الحسنات التي فعلها في الإسلام إيه أقول إن فإن الحسنات قسكياني يعني. فإن ما أقول كما كافن صدقنا كتاشي فإن فإن الحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من إتاقة وصدقة zai da ya samu ladan amma na musulmi ya fi zai taho da ladan yancinsa wasilati wa kada qala hakim ibn hizam radiyallahu anhu ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita katun a tattawa yantawa da na yantar fil jahiliyyati mutum ne mai sadaka mutum ne mai alheri wa sadaqatun tasaddaqtu biha wasilatun wasaltu biha rahimi su zaka ga idan misalin dan uwanka ya tashi maka a alheri za ka kusa maka wadata daga nan halli fiha min ajari ina da wani lada a ciki a salamta. ai ka musulunta ne alama aslafta akan abun da ka baro mai kyau din nan tukka da shi ka taho min khairi wadalika anna al-isa'ata al-mutakhallilata sabawa da ya shiga tsakani bainat ta'ataini kadir tafa'at sabawa bi tawbati kaga ka tanga an rushe alheri ya hade wasarar ka annaha lam takun fatalaqat at-ta'atani wannan da'a guda biyu suka haɗe majtama'a wallahu a'lam hmm ban ba a'a nan dai ma ai karanta muke mu ba karanta akwai muke ba <coughs> muna gyara ne sannan ban san mai tunanin da kai ba 这个不太好看吧